This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya fm sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurari assalamu alaikum grace alheri abdu ce daga birnin washington dc tare da ibrahim kalmasi garba da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da kowa daidai wannan lokaci kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai jami'an tsaron pakistan sun fatattaki ɗaruruwan masu zanga-zangar ƙin gwamnati daga gidan talabijin ɗin gwamnati ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya ce ya kamata tattaunawar da ake yi a belarus a yau ɗinnan litini tafi mai da hankali kan yadda za a tsagaita wuta ba tare da ɓata lokaci ba kuma ba tare da wani sharadi ba sannan kazamun faɗa ya ɓarke tsakanin sojojin siriya da 'yan tawaye a tuddan gona a yayin da majalisar ɗinkin duniya ke buƙatar a saki sojojin tabbatar da zaman lafiya su 44 da aka kama a makon jiya to kanin labaran kenan bayan labaran duniya za ku ji yunkurin da shugabannin kasashen nahiyar afirka suka yi da dadewa na shawo kan kungiyar boko haram ta wadda ta buwayi najeriya akan wannan matsala ta boko haram tun shekara ta 2000 goma sha biyu mun yi wani babban taro tsakanin kasashe waɗanda ke iyakacin kogin chadi a ƙasar a garin jamina mun ɗauki matakai muka ce ya kamata mu haɗa ƙarfinmu haɗa ƙarfinmu wajen neman rahoto mu haɗa ƙarfinmu wajen makamai da sauransu domin mu samu ciwo kan wannan matsala to idan haka ne menene ke hana ruwa gudu a wannan yunkurin har ga allah wallahi da gwaza duk da ka ga boko haram yake in nigerian army gwamnatin nigeria babu hannun wannan abubuwa da wayansu army officers namu wallahi na rantse maka da allah cikin kwana talatin sai an yi cikin boko haram an rasa To za ku kuma ji abin da waɗansu 'yan Najeriya ke faɗa dangane da wannan matsala amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jami'an tsaron Pakistan sun fatattaki ɗaruruwan masu zanga-zangar ƙin gwamnati daga gidan talabijin ɗin gwamnatin bayan da masu zanga-zanga suka kwace ginin suka kuma katse hanyar yaɗa shirye-shirye. Masu zanga-zangar waɗanda ke buƙatar Firaminista Nawaz Sharif ya yi murabus sun afka gidan talabijin ɗin Pakistan ko PBT a takaice a yau ɗinnan Litini gidan talabijin din na pbt ya yada zanga-zangar kai tsaye a yau dinnan litini a sa da ke islamabad babban birnin kasar tun da farko a yau din litini a birnin islamabad masu zanga-zanga da ke dauke da sanduna da duwatsu sun fafata da 'yan sanda masu zanga-zangar sun yi makonni suna ta yi inda suke bukatar firaministan ya yi murabus duk kuwa da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya dimbin masu zanga-zangar sun yi yunkurin kutsawa ta shingen da 'yan sanda suka kafa don su danna zuwa gidan firaministan wanda ke islamabad 'yan sanda sun mai da martani da harba barkonon tsohuwa jagoran 'yan adawar pakistan imran khan ya sha alwashin kin kawo ƙarshen zanga-zangar kyamar gwamnati har sai firaministan ya yi murabus khan ya umarci magoya bayansa a jiya lahadi da su fuskanci 'yan sanda su nuna turjiya kan abin da ya kira matakan da ba su dace ba na murkushe masu zanga-zangar hukumar sojin pakistan mai ɗimbin tasiri ta yi wata ganawa ta ba sabon ba da manyan kwamandojin soji a jiya lahadi waɗanda suka ce lallai ne gwamnati ta gaggauta kawo ƙarshen wannan tashin hankalin cikin lumana hafsan hafsoshin soji janar rahil sharif ya yi gargaɗin cewa ci gaba da amfani da ƙarfin tsiya zai daɗa sa zanga-zangar ta fuskara ne kawai ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya ce ya kamata tattaunawa da ake a belarus yau dinnan tafi mai da hankali kan yadda za a tsagaita wuta ba tare da bata lokaci ba kuma ba tare da wani sharaɗi ba taron na minsk ya haɗa da wakilan rasha da na ukraine da ƙungiyar tsaro ta haɗin kai a turai ba a tabbatar ko 'yan aware masu ra'ayin rasha su ma za su halarci tattaunawar ba Lavrov ya kuma ce sojojin Rasha ba za su shiga makwabciyar ƙasar ta Ukraine ba. NATO dai ta yi kiyasin cewa akwai sojojin Rasha kimanin dubu ɗaya Ukraine a halin yanzu, kuma shugabannin ƙasashen Turai sun yi kira ga Rasha da ta gaggauta janye sojojinta daga ƙasar. Rasha dai ta sha musanta cewa akwai sojojinta a Ukraine ɗin. Tattaunawa ta Minsk na zuwa ne kwana guda bayan da shugabannin Rasha wato shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi kira da a shiga tattaunawa ta gaske ta kirkiro ƙasar kudu maso gabashin ukraine ya faɗi a wani gidan talabijin cewa ana buƙatar wannan matakin don kare muradun halas na mutanen da ke yankin to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kazamin fada ya barke tsakanin sojojin siriya da 'yan tawaye a tuddan golan a yayin da majalisar ɗinkin duniya ke buƙatar sakin sojojin tabbatar da zaman lafiya su 44 da aka kama a makon jiya fafatawar ta yau litini ta uku ne daura da maƙetar kan iyaka ta qunetra wanda nan ne ma wasu 'yan tawaye masu alaƙa da alka'ida suka kama sojojin tabbatar da zaman lafiya 'yan asalin ƙasar fiji ƙungiyar rajin kare 'yancin ɗan adam a siriya mai hedkwata a burtaniya ta ce akwai mace-mace a wannan fafatawar ta yau litini to amma bata bayyana adadi ba ranar lahadi majalisar ɗinkin duniya ta ce ba ta da marsaniya kan inda aka kai sojojin tabbatar da zaman lafiyan kuma ta tashi haikan wajen ganin an gaggauta sakin su ba tare da wani sharaɗi ba sojojin tabbatar da zaman lafiya su 75 'yan asalin ƙasar filifin. an gudu da su ne zuwa wata mafaka bayan da aka kai masa hari sojojin tabbatar da zaman lafiyar wani bangare ne na sojojin majalisar ɗinkin duniya da ke sa ido kan gandun da aka haramta harkokin soji a tuddan gola tsakanin siriya da isra'ila majalisar ɗinkin duniya na kira ga ƙasashen duniya da su taimaka su kare tsirarru a ƙasar iraki daga tsananin da mayakan sa kan daular islama ke gana musu. mataimakin shugaban hukumar kare 'yancin 'yan adam ta majalisar ɗinkin duniya filevi penseri ta faɗa yau litinin cewa akwai hujjoji masu ƙarfi da ke nuni da cewa an aikata munanan cin zarafin bil'adama a wuraren da ke ƙarƙashin ikon mayakan daular islaman ciki har da wani abin da ya kama da bita da kulli ga mabiya addini tsiraru ta gaya wa wani zaman majalisar na musamman kan 'yancin 'yan adam game da iraki cewa mai yiwuwa auna Kirista da Yazidawa da sauran al'ummai da ake yi na da nasaba da wato yakin kawar da jinsi. Penseri ta kuma yi kira da amai da hankali kan mummunan tasirin da tashin hankalin Iraki ka yi kan ƙanana a ƙasar. Ta ce an yi ta gallaza ma yaran ta hanyar fada wato fada da kuma musgunawa kuma mayakan sa kan sukan tilasta musu su bi su. a yau litinin ɗin har wa yau jami'an majalisar ɗinkin duniya a iraki suka ce an hallaka mutanen iraki sama da dubu ɗaya da ɗari hudu a tashe-tashen hankula da kuma ta'addanci a cikin watan agusta 'yan sanda a hong kong sun yi amfani da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa masu zanga-zangar goyon bayan tsarin dimokuraɗiyya waɗanda suka ci zarafin wani babban jami'in gwamnatin china yayin da ya yi yunkurin bayyana dalilin china na sa tsarin zaɓar 'yan takarar shugabancin yankin ƙarƙashin kulawarta sosai yayin da mataimakin shugaban kwamitin dindindin na jam'iyyar china national people's congress li fei ya fara jawabi ma 'yan majalisar dokokin hong kong a yau dinnan litini sai wasu 'yan majalisar da masu zanga-zangar da duk ke goyon bayan tsarin dimokuraɗiyya suka yi masa ihu. Uh, the Beijing regime tried to uh, devastate what they have promised for the Hong Kong people, one country, two system. I think Gwamnatin China na so ne ta tilasta ma 'yan Hong Kong irin abin da ta yi mata alkawarin wato ƙasa ɗaya tsare-tsare biyu ina ganin ai abin da aka yadda da shi a ƙasa da ƙasa shine ne bai kamata a ce lallai ko tilas dangane da 'yan takarar da za a yi zaɓi a za su shiga zaɓen ba. Li ya ci gaba da jawabinsa bayan da 'yan sanda suka fatattaki masu zanga-zanga daga wurin. Labaran duniya kenan ka saurara. bari mu bude taskar hotonnin namu a najeriya inda ake ci gaba da cece kuce dangane da zargin da wani dan shiga tsakani ya kan abin da ya hana kawo ƙarshen tada kayar baya da kungiyar boko haram ke yi ga nasiru adamu hilkaya kusan kwana hudu kenan tun fitowar zargin da dan shiga tsakanin Stephen Davis ya yi da ke nuna wasu 'yan siyasar Najeriya har ma da tsohon hafsan hafsoshin soja ke Hejirika na da hannu tallafawa Boko Haram. jami'an tsaro ko gwamnatin Najeriya ba su mai da martani ko da na watsi da zargin ba ne. Uh, uh, Davis wanda ya ce tamkar shugaba Jonathan na yawan matsalar kashe-kashen rikon ko oho ko ma dai bai fahimci ainihin illar matsalar ba da nuna kamar wani yanki ta shafa ko ma kamar yadda wasu masu mara wa shugaba Jonathan din baya ke cewa wata manufa ce ta yi wa gwamnatin sa zagon kasa mulkin kasar ya subuce daga hannunsa. Irin wannan ɗabi'a na da nasaba da yadda jita-jita ke watsuwa har ma lamari ya zama gaskiya mataki ya zama ihu bayan hari ga ma wata jita-jita da shugaban kiristoci na arewa maso gabas rabaran shaibu baleji yayin da ya shigo abuja kwanan nan boda namu wato iyakan kasar mu na najeriya muna da kuɗin da zamu gina wannan wuri mu sa kofofin shiga kasar nan kada wani ya bi dare ya ce yana ta cutar mu a ta wani gefe daban domin yanzu abin da ake samu har a cikin nan abuja ma nake ji a cikin mota ana ce waɗansu mutane daga republic of congo a can suna nan a nan cikin university sun zo da kayan fada sun ba da kuɗi a bakin gate a yarda masu je su yi wa'azi a cikin masallaci amma an same su da kayan fada ina suke ba yan Najeriya ba ina suka bi suka shigo abin tunani ne a kasan mu gwamnatin Jonathan dai yana nanata cewa za ta hukunta duk mai hannu a wannan fitinar da zuwa yanzu za a iya cewa ba a ga tasirin matakin ba Nasiru Zaharaddin mai taimakawa shugaba Jonathan ne kan hulɗa da jama'a duk wanda yake ganin abin da yake faruwa a arewa maso gabashin Najeriya inda yana da imani yana da tausayi zai tausaya mutanen wannan wuri amma kuma ƙara tausaya musu shine yaƙi irin na sari kanoke ba yaƙi ne da soja da soja suke ba kuma mutanen nan cikin jama'a suke zuwa su shigo su kudindine idan ka ce ka far musu da manya-manyan makamai ka je sai ka fidda su gaba ɗaya za ka yi ta'adi ka kakkashe mutanen da basu ji ba su gani ba baya ga watsi da zargin da dabi zai yi masa na a tallafa boko haram sanata alimadu sharif ya yi wannan fatar masifa ne inda kun ji kwanaki gwamnan borno na yanzu ya yi interview a jarida ya ce shekara 25 da suka wuce ne wannan abubuwan ta faru bancin wannan ai first abubuwan boko haram 2002 ne ina ina lokacin kanama da suka je suka yi harbi suka wuce suka tafi borno suka hau kan dutse 2010 ina abuja ne ni shugaba ne na sanatocin opposition abubuwan ka duba ba mana amma allah zai tona asirin wayanda suke wayannan abubuwan daga tashin bama bamai zuwa kofar rago ga al'ummar ƙauyuka har ma da arcewa sojoji daga fagen fama yanzu maganar da ake ita ce mutum nawa aka kashe yau don jin ko sun fi na jiya yawa nasiru adamu ma'il murar amurka daga abuja najeriya to a ƙarshen mako abokin aiki mai ibrahim alfa ahmed ya hira da ɗaya daga cikin sojojin najeriya da suka gudu daga bakin daga suka shige kamaru wanda ya bayani kan irin gwaggwarmaya da suke yi da ƙungiyar boko haram da kuma abin da ke gurgunta da yunkurinsu su Ga ci gaban bayanin sojan da ya nemi a sa sunansa bisa dalilan tsaro. Mu muna goshe, akwai 'yan goshe, akwai 'yan kirawa, akwai na sha. Hmm. Akwai 'yan gwaza. To abin da yake faruwa abin da ya faru a gwazan nan sun zo musu da daddare misalin karfe hudu na asuba. Hmm. Sun yi ta faɗa, sun yi ta faɗa, sun yi ta faɗa. Babu wani wanda ya kawo musu ɗauki daga cikin sojoji daga kaman bama ko madagali su zo mm. kuma ranar da aka ɗibi soja sama da tamanin suka tafi hutu na sati biyu ne aka kawo wannan hari su waɗannan sojojin da suka tafi hutun daga nan goza suke ko daga ina daga nan goza suke sojojin wanda suke cikin gwaza ya zama wani cewa ba su da yawa to da sojojin nan suka tafi a ranar da suka tafi daga zuwa karfe hudu na asuba kuma aka wannan hari soja suka fita daga gwaza waɗansu sojojin suka tafi madagali waɗansu sojojin suka dawo rawa a suka dawo fulka suka samu yan rawa suka haɗu da yin rawa to abin da ke faruwa manya-manyan bindigogin da najeriya an yi suke ɗauka su zai fi faɗa an yi cikin walwa da rashi ita ta sayarwa gwamnatin najeriya an yi mai da su an yi cikin walwa da su hmm. yaƙi kimiyya na biyu gwamnatin najeriya kuma sojojin najeriya sun yi fada da shi a bayafarango sun yi fada da shi a najeriya sun yi fada da shi a sierra Mai irin su shirka da ake gani motocinmu masu kata din nan ko hmm. siya ACC. Ba maintenance ba za su iya tafiya na 1 kilomita ba mutu. Tafiya kilomita ɗaya ba za su iya lada siya. Hmm. Su kuma yaran Boko Haram din nan sukan taho da AAAA ne electric one wanda ke amfani da generator. ke hmm. firing idan akwai ayan da muka kama nasu mun kama shi ga shi rubutun arabi ne makaman da ake red din da suke fada a libya su ne na gaddafi eh su ne suke amfani da su shi suke amfani da shi boko boko haram latest one uniform da shi suke fada daga banki junction zuwa bulakuri zebra birgi wannan manzanni da nake in ka sa shi a midiya wayannan wurare da nake kira zuwa kusa duk wanda na kira in ya yi operation a wurin ya san wayannan wuraren gaba ɗaya boko haram ne yanzu a wurin kuma boko haram idan ka kashe musu komanda ba za su taɓa fitowa su gaya wa duniya yau kun kashe komandan mu wani ba su ba su haka sai dai su tattara gawawakin su ma su ko na rami su rufe su ba za su iya ce maka ga su gaya wa duniya wani su ya mutu ba su haka saboda ka san abun ba wai addinin ba ba wai addinin musulunci ake yi in ba wanda sojojin Najeriya suka kashe suka nika wa duniya ba shi ne kawai ko madubawa ma da aka kashe shi ai sun su faɗa sai kau har ya je jinya asibiti a amsile ya mutu sun su faɗa amma ai ana ganin shekau cikin bidiyo yana fitowa yanzu yana magana wannan ba shekau bane ba shekau bane shekau yana da tsayi ya fi wannan tsayi ko bayi da jikin wannan ba wani dan boko haram din da boko haram suna amfani da salula suna amfani in kun kashe boko haram kuka caje shi za ku samu dala a jikinsa ya za a yi mutum da yake jahili yake daji zai samu irin wannan kuɗin dalan amurka sun zo amerika ne menene ya faru ne game da to shigan ku zuwa cikin kasar kamaru eh abin da yasa sojojin mu suka shiga cikin kasar kamaru ba mu san me kumandan mu ya gani yace mu zuwa na hanyoyin ba hmm. ya kamata don mu rabu kashi biyu mu da muka bi mun shiga cikin kirawan najeriya muka zo banki bankin najeriya kuma hmm. muka gangaro muka taho ba mu abu to wanda suka bi suka shiga kamaru ba mu san ta ina suka bi suka shiga cikin kamaru ba an ce mana suna ma. amma har ga allah wallahi da gwaza da duk inda kaga boko haram yake in najeriyan ani gwamnatin najeriya babu hannunta a cikin wannan abubuwa da wayansu army officers namu wallahi na rantse maka da allah cikin kwana talatin sai an cikin boko haram an rasa su saboda mun yi fada da su a cikin dajin sanjiza sun gudu kamar kaji muke jin mutanen nan sai da muka yi wata shida 82 da suke gwaza su suka yi leading on 10 ne 2013 mun musu kata-kata a cikin dajin na yaran nan a bama local government mun yi wata hudu kullum fada muke da su a nan muka kashe madu bama da shi da babansa da kansa a da kansa a mota daya mm. kuma wanda ma suka yi fadan soja saba'in ne a cikin garin baman ba a lokacin da mohol 63 ya kamata Nigerian police su yi sakin ɗin Mopol 53 na bama na rantse da Allah a basu su rapid promotion saboda they are Allah yana gaya maka Malam Ibrahim. Wayo kai tona Nigeria ta. To Allah kyauta shugaban jamhuriyar Nijar Mamadu Yusuf ya bayyana cewa gwamnatin sana iyakar iyawa domin kare al'ummar ta daga kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi. ya kuma ce al'ummar kasar sun yi na'am da girke kayan aiki da amurka ta yi a ƙasar domin sa ido da inganta harkokin tsaro a cikin hirarsa da aliyu mustapha sokoto shugaban nijar din ya bayyana matakan da gwamnatin amurka ta ɗauka na inganta harkokin tsaro a waɗansu ƙasashen nahiyar afirka shugaba obama ma ya ɗauki mataki na eh, taimaka ma duka ƙasashen afirka amma za ya farawa da ƙasa guda shida a cikin kasashen nan guda shida akwai kasar mu ta niger akwai niger mm. akwai kasar kuta nigeria mm. akwai ghana akwai mali na kasashe na afirka na yamma ne kenan mm, akwai kasashen larabawa kasar eh, eh, tunisia sannan kuma akwai kasar kenya kenan kasa shida na dafi afirka su ne za su fara amfani da wannan eh, tsari da obama za shi aiki da shi a gaban nan domin ya ba mu damar mu karfafa jaman tsaro a cikin kasashen mu. na san kwanan baya wasu suna suka gwamnatin kada aka ce america da kasashen yammaci sun kai jiragen su na drone da waye waye hmm. sun je sun aje cikin niger ya kai fama da irin wannan kalubala a cikin niger mutane ba su ba su suka wannan ra'ayi ba hmm. yawancin mutane domin yawancin mutane sun san amfanin niger ne domin yawancin mutane sun san wannan eh, makamai da aka kai waɗannan jirage da aka kai jirage ne da za su ba mu labari domin mu ɗauki matakai na rigakafi in 'yan ta'adda za su kama kasa mu hari hmm. muna da labari kenan sai mu ɗauki mu gyara zaman mu to mu yi magana kusan makwatan ku da abin da ke faruwa a cikin Najeriya na Boko Haram din nan alhamdulillah zuwa yanzu dai a Nijar hmm. babu wannan matsala din amma wani irin haɗin kai kuke da cuɗanya tsakanin ku da Najeriya da Nijar wajen maganin wannan al'amari lalle akwai matsalolin tsaro da yawa iyakacin Nijar hmm. in ka ɗauki misalin Libya akwai tashin hankali mm-hmm. in ka ɗauki ƙasar mali akwai rashin kwanciyar hankali in ka ɗauki misalin najeriya a nan ma muna da wannan matsala ta boko haram akan wannan matsala ta boko haram tun shekara ta 2012 mun yi wani babban taro tsakanin ƙasashe waɗanda ke iyakacin kogin chadi mm. a ƙasar a garin jamina mun ɗauki matakai muka ce ya kamata mu haɗa ƙarfinmu mu haɗa ƙarfinmu wajen neman rahoto mu haɗa mu wajen makamai da sauransu domin mu samu ciwo eh, wannan matsala yanzu haka ma eh, ƙasar amurka da sauran ƙasashe suna taimaka mana ƙasashe da hudu wanda ke fuskantar wannan matsala nigeria cameroon mm-hmm. chad da niger domin a samu a ciwo kan wannan matsala ana cewa eh, kan iyakokin na najeriya da wajajen maiduguri wajajen mm-hmm. kano sokoto da sauransu mm-hmm. mutane suna tsallakowa yanzu an ce wani dan boko haram ne baka san ko dan yana bane dan mm-hmm. Najeriya ne dan Niger ne da mm-hmm. sauransu mm-hmm. kana jin akwai mutanen Niger watakila suke tsallakowa cikin su shiga cikin wannan zato ba mutanen Niger da yawa a cikin wannan wannan haraka mm. eh, amma abin da ke so ka sani a Niger mun dauki matakai masu ƙarfi domin mu kare mu domin mu kare Niger domin mu kare mu domin mu kare rayuwar 'yan Niger da kuma dukiyarsu. amma bayan abin da ido yake gani mhm. akan iyaka 'yan sanda da 'yan mhm. immigration da sauransu mhm. kasan yankunan kan iyakan najeriya da nijar manya-manyan yankuna ne wasu gonaki ne ma kawai wani tsawo ma za ka gani gaskiya ne gaskiya ne ya za a hana mutane da wuya a bambanta dan nijar da dan najeriya kana da gaskiya domin iyaka da eh, tsakanin nijar da najeriya iyaka ce da mulkin mallaka ta girka eh, duka yan uwan juna ne mm. eh, wani bi ma akwai lokacin da iyaka za ta bi ta ratsa gari guda bangare guda nigeria mm. bangare guda Nijar kana da gaskiya kenan da wuya a bambanta 'yan Nijar da 'yan Najeriya dukansu musulmi ne mm. dukansu kuma yan ka dubi eh, kayan su kayan tufan duka iri ɗaya ne kenan da mm. wuya a bambanta su amma eh, hal yanzu ba a samu 'yan Nijar ba da yawa waɗanda ke yan boko haram sun shiga kamaru kwanan mm-hmm. baya sun shiga sun mm-hmm. kai hari mm-hmm. um, wani matakai kuke ɗauka don ba su yi haka ba a nijar misali matakan da muke ɗauka abin da gaya maka da kenan mun mai da ƙarfi wajen samun rahoto mm. mun mai da ƙarfi wajen foron sojinmu domin sojinmu su san eh, irin matakan da za su amfani da su domin kare ƙasa daga wannan matsala kuma mun ba sojan mu makamai da suka yake to hirar da aliyu mustapha sokoto yake nan da shugaban jamhuriyar niger muhammadu yusuf lokacin da ya kawo ziyara nan tashar mu har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogon a nan washington yana cewa karfe 11 da minti 25 na safe kafin mu ci gaba ga wannan sako idan ba mu san ta ba mu tsaftar ki tsaftar gidaje likitoci mu ɗauki shawararsu Wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar Ebola. Abin yi kawai shine. Kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzabi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki. Ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin farcinka. Idan kuma babu sabulu, sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai ka kuma guji cin naman daji. Ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. ‘Yan kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. Haka yake to sai kuma rayu da kuka aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga gurin ummi matar Alijiniya Gumel. Ta ce, Allah sarki ƙasa ta Najeriya ta zamo tsohuwar riga, nan na yagewa ana ɗinkewa can na ƙara yagewa. Ganin yadda matsalar tsaro ta zama ruwan dare a duniya, a hannu ɗaya kuma mu mata abin ya fi shafa. Ganin yadda ake kashe-kashen mazajenmu ake barin mu da marayu. Sai kuma batun sace 'yan matan Chibok yau kimanin wata hudu kamar an shuka dusa. Fatanmu Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasata Najeriya da kuma duniya baki ɗaya. Sai wasiƙa ta gaba ta fito ne daga gurin Malama Aisha matar Usaini Dangote kasuwar Daga a jihar Yobe, Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Allah ya ji kan talakan Najeriya ba sai ya mutu ba. ina so ne in yi magana akan tashe-tashen hankulan da ke faruwa a jihohin arewacin Najeriya. Kuma gashi shugaban ƙasa Jonathan ya ce ta zarce. Ta zarce a zaɓe na gaba. Ana cikin haka sai ga cutar Ebola ta fito, ta Allah ba tasu ba. Don haka mu dage dare da rana da addu'a. Allah ya muna zaɓin mafificin alkhairinsa. Amin. Sai wasiƙa ta gaba ta fito ne daga wajen Isa mai kati gashuwa a Najeriya. Allah sarki yau sama da kwanaki 140 kenan ake garkuwa da yara ɗalibai 'yan makarantar Chibok. Shiru ba amo ba labari, hatta kai kafafe ma sun daina labarin. Kai iyayensu ma sun daina juyayensu. Wai ko miliyan 100 da aka basu ne suka mance da 'ya'yan nasu? Mata masu kare haƙƙin 'yan mata kuma su ma sun yi shiru abin ba a cewa komi. Allah dai ya muna maganin wannan damuwa tamu. to sai mai wannan wasiƙa ya saurara don babu shakka kafofin yatsa labarai ba su daina magana kan 'yan matan ci babba To kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Jami'an tsaron Pakistan sun fatattaki ɗaruruwan masu zanga-zangar ƙin gwamnati daga gidan talabijin ɗin gwamnati bayan da masu zanga-zangar suka ɓaci ginin suka kuma katse hanyar yada wato shirye-shirye. An amince ma wasu Amurkawa uku da aka jefa su kurkuku a Koriya ta Arewa su yi wata takaitacciyar hira da wakilan gidan talabijin ɗin CNN da ke Amurka. Wannan hirar ta bazata ta zo ne a daidai lokacin da wakilan na CNN ke tawagar gwamnati a yau ɗinnan Litini. A yayin da kwatsam hukumomin ƙasar suka zuba su cikin wata motar bas zuwa wani wuri na ɓoye inda suka gana da Amurkawan uku. ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya ce ya kamata tattaunawar da ake yi a belarus a yau ɗin litini tafi mai da hankali kan yadda za a ta wuta ba tare da ɓata lokaci ba kuma ba tare da wani sharaɗi ba To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma can da dare idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin ciki har labarin wasanni na Aliyu Mustapha Sokoto. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da malama juni da ta da shiri da bada umarni da injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri sai kuma can da yamma idan allah ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.